so so da dama idan na zo sai in ga kikan daɗe kafin ki sai na ga kaman ko akwai wani abu amma kina ɓoye a'a ba wani abu bane ba kawai dai wata ran zaka ga ko ina dan aiki ko wani abu amma ba ko gaskiya ne asiya na so wani abu sai ka faɗa wallahi ina son ki <laughs> ai kullum haka kake faɗa har na saba maji gaskiya ne ni dai ba da fata ko kuma in ce ba da wani bukata da ta wuce in ganki yau an kai ki gidana kin zama matata ni kuma na zama mijinki ta Allah ya nuna mana amin dan manzon Allah yau kika ce wai za ku yi tafiya ko eh za mu tafiya amma ba yanzu bane ba ai sai next week insha Allah Allah ya nuna mana yare Asiya? Normal. Yare Asiya? Normal ba komai. Kawai dai akwai wani bikin family mu da za a yi a Hedi. To bikin bai fi saura sati ɗaya ne rage ba. kuma gaskiya ina so in ji shi sa na ci bari na faɗa maka. Wata kanin kin zo kin saka ni a gaba kin turke ni kawai kina so ki mun kan nagarki saboda kan hana ki. <laughs> Ko? Ha ba dai ba ka bane ba kawai da ina so in je ne. To gaskiya saura sati ɗaya ce ko? Eh. Ko da kin ma yi kyan kai gaskiya don wasu matan ne ma sauran kwana biyu sai su gaya mu mazajen su ko kin ga ba daidai bane. Ba matsala. Kin san in dai kina son abu kuma ina da halin da zan yi miki shi ko menene zan yi miki shi. So ki da matsala. Dan bari je mu gani lokacin ya idan Allah ya sa ma ina da less busy za mu tafi tare. To Ya dai? No, ba komai. Ah, idan ba kya so in je in zama na. Sai in zama na in ba kya so in biki. Amma dai abin da nake so kar ki manta da wani abu. Menene? Ba na so in rabu da ke. Ko da yaushe ina so in ganki tare da ni. Kai da ai ba wani jimawa zan yi ba. Soke. Ba matsala Allah shi kai mu lafiya. Amin Ban san me yasa zuciyar ka ke son nan wajen ba Jibril. Ni a gani na babu inda ya fi cancanta mu hira ni da kai fiye da harabar gidanmu. wannan kenan ni kuma kin ga ba su ne ina zuwa gidan nan na shi dan ba na so a dole ake saboda me saboda kullum idan aka ne sai na miji ko wallahi sai ji kamar na bisa ce hmm, Jibril kenan wani ai ragon dalili ne ka ɗaura wa zuciyar haka amma aba bai ma san kana yi ba don haka ruwanka ne ka daina jin kunya ni kana na san ba ne kai ko dai na yi zuciya ta haka ne saboda sai kuma abin ya shafi tawa zuciya domin ko ni a bisa tilas nake zuwa mu haɗu nan ba wai don na so ba. ki ba? insha Allah da yawa cikin Na gode mallakin raina kuma na ji daɗi da samun wannan 'yanci a gare mu. Hasiya ya har yanzu ina ta cirin ki baki gama shirya kayan nan ba ya kamata baki sauri saboda ina son jin aji ki a tasha ne in kama wurin aiki ko ba ka ba. Ya ƙuri ai na kusan gamawa yanzu nan zan gama. Wai na kina tada kaya ne jibi jibi ki kawai da zaki je biki kawai kice ki biki ki Na ga kin kin zo kin cika da kaya. <laughs> Ba za ka gane ba ne ba. Ka san biki irin wannan dole na zaɓa kaya na zaɓa mana kaya na ke cire ni da ba ma fa wasu kaya mai wasu yawa nake ɗauka ba kawai da ina mana selection ne ni da dani da mm, kaya da za mu saka a ku da mata kamar dan ku yi biki aka yi ku daddy sorry sorry sorry ga wannan wannan kuɗin fa ne. me kudin mata ce ni ma na bayar Ah, to mun gode. Yawwa. Allah ya saka da alkhairi. Daddy menene menene? Ya hakuri ya haƙuri. da Allah ki sauyi kai kaka yaga ka ga yaro <laughs> ka san yadda aka tunan wannan kuɗin za ka kama ka ga ka ji yaro <laughs> da Allah ki sauyi ina jiran ki a wuri da Allah ina jiran ki a falo da Allah yanzu nan zan kafin ƙara dawowa fa a yanzu ku dadi ana ma zan dadi zauna a nan da Allah da annabi ki kullum mun da yaran nan kin san fa ba na so wani abu ya taba shi kar ki sake wani abu ya faru da yaran nan ina so kuma ki kare mutuncin ki sosai ya hakuri mana ko yana kuka ne so da zai eh na sani wallahi ina so ki kare mutuncin ki sosai ki kare mutuncin ki da martaba auren ki kin gane ki kare mutuncina da Allah kar ki je ki bi mai matan na irin matan nan masu da ba ba su daki daraja ba su aure da daraja ba kai kamar shiru mana ha ya ne daddy menene kaduna ko zaria abuja ku zo nan ku zo nan kawo kayan saura mutum biyu ya yaran baya jin daɗi ma ya zaka buga wani. ya hakuri alaji ya hakuri ya hakuri da da kanan rana da da kanan Allah wannan matata ce na za su tafi Kaduna. A taimaka min dan girman Allah a kula da su kada wani abu ya same su. Ai da ma abin da magidanci ya kamata ya shigo tasha da iyalinsa idan ka 'yan union irin mu. Ba ka da damuwa kuma cikin yardar Allah babu abin da zai same su za a kula ma da su kuma za a gaya direba. Sai a kula da su. Ba ka da damuwa insha Allah. Ba ka da. Zafi ne yake damun sago? Ba ku mai saurayi mutum biyu. Kaduna Abuja Zaria. Eh. amma gaskiya ƙawata kin shammace ni ban taɓa tsammanin ganin ki a irin wannan lokacin ba dama so ke na kin zuwan baruta shi yasa ma ko a waya ban kira ki ba ta kuma kin zo bana nan fa sai zauna na jira ki kalau na tashi fatan kai ma haka daga sai ko da wasa to ai na san halin zola yarda to shi kenan ga nan fitowa wai jibril ne wani jibril kenan hmm. hindatu kenan jibril nawa nake da shi ai ma kin san ɗaya ne tal wanda nake so kuma yake so na ya haƙuri ƙawata sam na manta da sunan shi haka dama za ki manta mana da ba sunan wannan da ya sace miki zuciya ba ne. Wa kenan? Ban sani ba. Yan raina hankali, dala ta shi mu fita. ashe da gaske kake kazo din wallahi da gaske nake gaskiya na yi matukar farin ciki da na zo na same ki cikin koshin lafiya me kake nufi ka sun daure mana kai wato mai dia wallahi wani mummunan mafarki ne game da ke wayewar gari ne gashi kuma na tashi waya ta ba caji shine nace bari in zo in ganki in tabbatar da haka <laughs> mai ke kenan waye ya ce maka mafarki gaskiya ne to man da binki hausawa ba sun ce wani lokacin yakan zama gaskiya ba haka ne amma dai in Allah ya yarda wannan ba zai taba zama gaskiya ba to amin ni kaina ina fatan haka ya hakuri ƙawata ban gabatar da ke gare shi ba mai dai ga ƙawata na hindatu tare muka yi makaranta ina ta bata labarin ka Allah bai yi kun haɗu ba sai yau kawar mai na gajiya to hindatu wannan dai shine jibir da kullum kike jin labarinsa

asiya daga shigowa kuma sai fara bacci asiya sarkin bacci daga shigowa hakkin fara bacci bacci haka mai nauyi asiya asiya asiya asiya asiya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asiya! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asiya ya zaki mu haka? Ya zaki mu haka Asiya? Asiya! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. asiya kin so ki bani mamaki a asiya kin yo kama da yar kirki a asiya da kin kula da auren ki a asiya ai rayuwar ki sai kin A asiya da na so a ce kin gyara asiya auren ga an riga an daura asiya na so a ce kin fara rayuwar mutum ta tura in kin ji ya kiyo gyara yawa hello inspector yawa manaja ne akwai al'amari gagarumi ta kaɗai ko samu a ɗakin? ranka da ita kaɗai muka samu daga ita sai wani jariri da yake gefanta yake ta kuka ganin halin da yake ciki shine muka samu masa mafita yanzu ina jariri yana can gurinta tana kula da shi ta kama ɗakin da kanta? eh to a'a eh to A'a ni ba a guri na ta kama ba saboda ba ni ba ne on duty ranar. Ban sani ba sai da in za a duba record book. A kama record book yanzu. To kawo record book. ga wata namba nan a ciki an saka my husband mai gidanta ne yadda zai mai gidanta to mai husband take nufi da hausa ranka daɗe bana bara na kira sunana inspector salim ahmad jami'in bincike daga hedikwatar 'yan sanda ta cewa mun samu wannan wayar ne a ɗakin hotel tare da wata mace tana cikin yanayi wanda take buƙatar wani nata a kusa shi yasa da muka duba sai na ga rubuta my husband muna raihan hotels ɗaki mai namba goma sha bakwai za ka iya zuwa domin ka gane wa kanka abin da yake faruwa sannan kuma ka ji wa kanka abin da yake faruwa a gurin Wa alaikum salam. Barka dai. Barka dai. Yawwa. Lala malam matata sun tashi ne? Dan haka mu motar ba ta nan. Ai motar da matarka take ciki ta daɗe da tashi kuma bata tashi da ita ba. Domin kana sa kafa ka tafi ba abinda mai mai ta ce wallahi ta yi mantuwa. Da ta ce ta yi mantuwa muka ce to a kira ka ta ce a ita za ta je ta ɗauko a gida. Saboda haka haka muka yi haƙuri muka bata ta tafi da ta sha kawo ta kuma ta sha muka rabu. Da a hanya ta ce za ta zo zai ma da jami'an tsaro. Mantuwa kuma? Eh, mantuwa ta ce ta yi. Baka zuwa, ya hanya, ina Nasiru Dorayi, kun basha can? Da itace na a hanya fa, ko ku suka ɗorowa. Ka san matan yanzu sai kana kana ba su sana'a, saboda ba za su uzura ma ban kuɗin ce fa ne da gobe. Kai ma kana hakan ko? Kai ma kana yi? a san matanmu na hausa sai haƙuri kowa da abin da idame shi shi a gare Latim. san baki ma amfana ba Hello, an so ba? Lafiya ya gida? Ah, Asiya ai ta taho Kaduna ba ta ce kuna da biki a danginku ba. Ka tafi Kaduna ban daɗe da dawo da kai na kai ta tasha ba ai. amma ni abin da ta gaya min kenan kuna da biki shi sa ma na ta tafi eh ga daga nan ne na jiya wanda sai wannan shine kofi na receipt da kuka basu sa gashi rijistar tasu ba kofi ɗin receipt da aka kama dakin kuma kiya um, ga suna khalifa ba number wai sa ga na shi 081 4 5 Mhm. ga sunansa ya fito khalifa a ciki then ga text ya yi mata text ki jira ni ina zuwa ba daɗewa zan yi ba tabbas shi ya zo ya kama ɗakin kuma ya zo cikin nan ɗakin don haka yana daga cikin suspects muna son ku ba mu haɗin kai gaba ku. to ai ranka dai ai abu ne da aka saba yanzu shi wannan littafin za ku iya tafiya da shi eh, muna yawa shi kansa ɗakin ma za mu haƙura da kwastomomi duk da kaga hutun ƙarshen mako a ku kanku muna buƙatar ku saboda akwai tambayoyin da za mu yi muku mu ranka dai ka ba mu haɗin kai shine abin da muka roka za mu ba Ina ka samu namba ta? Ko me yasa ka tanyi da kai mu haɗa anan? Dakata don Allah Hindatu. Ki tsaya ki saurare ni akan abin da zan faɗa miki. Idan baki tsaya ba za ki taɓa fahimtar abin da nake so na sanar da ke. Ina sauraron ka. Ranar da fara gani ki, sai da kaunar ki ya riga ya mame mu Dakata malam ya isa. Ba na son ci gaba da sauraron kalamanka masu matukar muni a kunnuwana. Me kake nufi? Kana saurayin ƙawata, aminiyata, sannan ka dagare ni ka ce ni ma kana so na? Wannan wani irin hauka ne? na san dama ba za ki taɓa fahimta ta ba amma ina so ki sani kuma me za ki kira ni kira ni da shi ba ma mahaukaci ba hindatu saboda ƙaunar ki ya riga ya mamaye min cikin zuciyata na zama makaho da ba zan taɓa jin abin da kike so ki faɗa mu idan Allah ya ki taimaka ki so wallahi idan baki so ni ba ban san inda zan sa kaina ba ki haƙuri idan muka yi haka ba mu kyauta wa Afnan ba Jafar mun ci amana ka kuma alhakin ta ba zai taɓa bari mu zauna lafiya ba idan so ya shiga baya jin rarrashi ina da yaƙinin afinan ba za ta taɓa ganin mu a mace amana ba siya mai ya kai ki shiga wuya zuciya ba kashi a gare ta ba ban yi rukun azanci wajen ba mutumin nan adres ɗin gidan ba kuwa kai ina za ka je na'am ina za ka kuma bayan na ce za mu yi magana da kai kuma na ka ka kama hanya za ka fita a mm, zan je waje ne akwai wanda zan gani zan dawo Dan Allah Halifa ka je ka zauna. A yanzu dawo. Ka dawo yanzu dan Allah. Yanzu dawo. Magana mai muhimmanci ce. Okay. yawwa ah, yawa hajiya ina wuni ina gajiya an wani lafiya masha Allah Allah nan ne gidan su khalifa ko eh nan ne alhamdulillah Allah hajiya ina son ganin sa ne yanzu nan ko ya fita ina jin ya je masallaci to ka kira shi a waya mana ai bai nisa ba Tuh, di ini nah, ada lampu. kuma tana ta ringe har ta katse bai dauka ba to ina jin yana cikin wani uzurin ne kila au kada ana kira sallah ina jin yana ya yana sallah kila ya tafi ta sallah ne to shikenan hajji abinda za a yi da Allah ni zan koma idan ya zo sai a ce dan iya ya zo neman sa kofar dan iya ina ta ma magana ina ta maka magana kana ta waya baka ji ba <laughs> barka ne ina waya ne ya gari ya gida wallahi lafiya kalau ya ma nan area kake eh mana a nan area nake amma na kai sati kusan kullun sai na shigo unguwan amma bamu mu taba duwa da kai ba wallahi jeje nan daddare na dawo shi sa baka gama haɗu da kai ba bana nan yawwa shi yasa abin da yasa ba maɗi ba shi yasa ba maɗi ba ni ko tunda Allah yasa a area nan kake maka wata tambaya mana da Allah Allah ya sa na sani Allah akwai wani matashi a nan haka yake sunansa Khalifa wani dan baki haka sannan ina jin ba zai fi sa'a ko da yake ka kada Khalifa kuma oh wallahi na gane shi na gane shi eh Halifa ba na gane shi ai na san shi sosai Halifa ya za a yi gan shi muna da kes ne tsakanin mu da shi ba zan boye maka ba amma gabaki daya ya ke da mu da shi to ina zan same shi gaskiya dai Halifa dai a irin lokacin nan guri ɗaya nake tunanin za a samu Halifa a ina ne dan Allah ka kwatanta mun kaga in ma ba zan takura maka ba in ba damuwa in ba wani abu kake ba dan Allah ka raka ni in je same shi ni yi magana ha ba ai ba wani abu bane ba me zai hana mu je raka ga mu je eh mu je raka ga shi a gare ta ba san zuciya ta biro din duniya ta ki gaskiya ta biye wa haramiya macuciya mai gidancin dukiya Salamu alaikum. Awa alaikum salam. Ya bakare. A idan lissafi na ya dudu. Kai ne Ibrahim ko? wanda muke ta kokarin za mu haɗu amma kake guje mu ya sunana khalifa kai kuma waye kai wow wace Alice? ya kofar ɗan iya bala sunana ni ne wanda muke ta waya akan ina son za mu haɗu da kai amma kake ta zuzullewa za ka tuna? ya ya ya ya zan iya tuna ranar sha bakwai ga wannan watan eh. ka je wani hotel kama ɗaki a rijistar da aka yi bayar na wannan hotel ɗin da ka kama ɗakin a nan muka samu cikakken sunanka adireshinka da lambar wayarka zama kuskun da muka rage miki neman wanda zai amsa mana sai muke kasarin kai ne wanda an san ke a gurin yalla bai kowace irin tambaya ce ku yi ma'anar mana zan yi amsa muku just forge ahead ba zai yi mu tambaye ka a nan gurin ba dole sai mun je ofishin mu a nan muke so mu tambaye ka ka ba mu amsa ba na bukatar jiki na je ofishin kwai ba na bane ne shi da tamkwasis ne ka dan amsa mana amma sai mun je ofishin mu gaskiya ina bin kai mun kuma ne ne ai zan samu kwarin gwiwa da zan je ofishin na ko a no gaskiya honestly dole zan dawo muku ka faɗa mun samu ƙarfin gwiwa da yin je wurin ku Zai so ka ba mu haɗin kai ai abin nan cikin maslaha kuma kwanciyar hankali ah, ba tare da an samu wani bacin rai ba kai lokin din motar ka a cin motar ka safiya akwai motar da muka zo da ita tana waje sai mu karasa idan mun gama za mu dawo da kai ɗan ka ɗan kakka da ka rufe motar naka fa wata ko? Kai za ka koma kawai eh na gode dama muke da bukatar Nuruddin tambaya nake so na yi maka ina kuma fatan zan samu cikakkiyar amsa daga gurinka ka tsaya ka nasu ka bani amsa duk abin da ka san na tambaye ka cikin natsuwa da kuma iya abin da ka sani zan ba ka daidai da abin da na sani malam nura yaya zamantakewarka da kai da matarka marigayiya take lokacin tana raye a yaya kuka gina soyayyarku da kuma zamantakewarku shin kun gina rayuwarku ne a bisa ƙaunar juna da son juna da zai wanzar da zaman lafiya ko ko kun gina rayuwarku ne a bisa tashin hankali da rashin fahimtar juna ranka dade, rayuwar da muka yi da ni da matata rayuwa ce wacce kowane miji da mata za su so su yi a cikin gidansu na aure rayuwa ce wadda babu tsangwama illa tausayi da biyayya da yi na yi barna bari shine irin rawar da muke a cikin gidanmu Wow, da ka haɗu kan jina, ji nake kamar na sace ka na gudu da kai. To na gode. Amma sai nake jin da idan mutum ya ce yana so ya sace wani abu ya ɓoye shi yana so ya gan shi kusa da shi ne ko kuma dan ya zauna a inda yake. ta kuma ke na auro ki na kawo ki cikin gidan nan matata ce ke saboda ka duk komai na gidan nan naki ne har ni na. na sani ba na shaka haka ko kaɗan mijina kawai dai ina kishin ƴan matan da wasu kalle ka ne ba na son wacce ta kalle ka kai ba na fi sani kaɗai na kalle ka na yaba to banda abinci menene amfanin abin da za a yaba shi bisan an yaba shi ba ai duk wacce ta kalle ni ta yaba ni dan ban sani ba ai ta yi a banza kamar harara a duhu ne kin gane kada abin da ya dame ki to wai ni ko dai marubuci na aura ne ban sani ba na ji tsara zance kake irin na marubuta ba marubuci ka aura ba sai dai inda lafazi ya kama a kanki ko wanda zai kama a yabe ki to ni baki na ba zai taba gajiya ba oh, wow to ma da gwarzon gani irin ka to na gode ya kamata in tafi saboda lokaci ko ita mu ina da kata tana mota ba ta shawara in ka santa in faɗa magana ɗazu ramin fita ta daɗe tana min yawa a cikin to wace magana ce wannan mijina ban taɓa tunanin zaki so ne inda ke so na yanzu ba saboda in na irin wahalar da muka sha da ta za lokacin aure na da ke da Allah ka daina ba na so me yasa abu ya wuce kuma ka dinga dawo da shi hausawa suna cewa tuna ba shi ne roƙo ya kamata mu ɗan rika tuna abubuwan da suka wuce baya motsa jam'iyya ko ba ka ba ba wani tuna baya ni ma ban sanya akai na fara son ka ba ko ina ji ina so saboda kicin ga miki wallahi tsabar karfin addu'a ne kawai saboda idan na dungurgushi na kasa ina sallah ni dinga gaya ma Allah sai na ji kamar kaina zai soka <laughs> ko kuma karfin kyautatawar ka ba ni da ina tunanin ne ya sa ka sace zuciyata. Lallai kici in ci gaba da riƙe kyautatawa da muhimmanci kenan. In ci gaba da kyautatawa mutane kenan tunda har kyautatawa za ta sa in mallaki zuciyarki. Sosai ai ba ma kai ba kowa duk wanda yake so ya mallaki zuciyar wani kawai ya dinga kyautata mishi. Na gode da wannan shawarar da kika bani. Kuma zan ci gaba da riƙe kyautatawa in Allah ya ta. Oh, Wai babu lemu a wurin ne? A bar na je na ɗauko. A mishi kawai ruwan ma ya isa. Kin san ba a so idan mutum yana cin abinci ya rika tashi yana zuwa yana dawo. Wannan ma ya isa kai. Asiya. Mm. Har yanzu ki bacci ba me kike yi haka ne har yanzu? Lafiya ƙalau. Ta yaya zan iya bacci ba ka kusa da ni? Asiya kina wallahi kin faɗi min daga ba wallahi na ɗauka ma wani abu ne ke damun ki. na lura san da yake mun tanka irin san da uwa take ma danta kin san fa uwa ce idan bata danta a kusa da ita ba to za ta iya bacci ba to na lura irin shi take ko fiye ma da hakan yanda nake san ka ko kin gani ma wasa ke wallahi na san irin san da yake mun kuma ni kaina ina san ki fiye da yanda kike so na ni ma haka to na gode yanzu abin da za a yi a shi ki dan samu ruwa gani ba mai sanyi ba ba kuma mai mara sanyi cancan ba Ok. dan madaidaici dai ba za ka sha wani jus ba wannan shan zaƙin ai ba da ni ba <laughs> na dina shan zaƙi yanzu in mutum ya biye ma zaƙin nan wallahi tallahi sai kiga ya kai shi ƙasa ka amur ruwan dai ni ba ni so a ce biki na ba siya. sa ga khalifa mun samu damar samu shi ranka da me ya tsoma kuma khalifa cikin wannan cikin wannan kes din shi ne wanda marigayi ya hasiya ta je gurin shi a hotel hasali ma shi ne wanda ya kama ɗakin halifa Baba. Eh? Akwai magana ne a bakinka? Don na kula tun da Khalifa ya shigo cikin ofis ɗin nan. Hankalinka gaba ɗaya ya koma kansa.